Assalamu alaikum ƴan uwa matasa da fatan kuna lafiya labarun matasa ne kuke saurare daga nan studio a ɗakin magana kuna tare da ni Samira Wafi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya ne Fanta kina lahiya? Alhamdulillah Mira ya ne ko tanki. Lahiya launi. to me ke labari yau? Yau za mu yi tattaki zuwa Agadez a cibiyar zirga-zirga ta OEM inda bakin haure 'yan kasar Senegal ke cikin yanayi na bacin rai a farkon mako. A cikin tarihinmu na ranar Lahadi za mu gabatar muku da Mamman Umaru matashi ne mai ɗimki da ke horar da sauran matasa ga sana'ar a ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki musamman gasar kokowa ta gargajiya a garin dogon dutse fanta ƙungiyar matasa mai suna debujon dogaya sun gudanar da gudunmuwar jini a asibitin gundumar kiwon lafiya ta birnin sun yi haka ne mira don nuna goyon bayan su ga ɗakin gwashe goshe na gaya wajen tattara musu jikunan jini da kuma ceton rayuka a wannan lokacin na zazzabin cizon sauro mu biyo rahoton fadil alu wani rukuni ne da aka ƙyarƙyaro yau da wata uku aikinsa na farko shine mambobin suka je domin ba da jini a babbar asibitin gaya Mun yi la'akari akwai da yawan matsala a asibitin gaya don haka ne muka shirya wannan ba da jini. Lokacin haifuwa kafin a samu jini ana cin wuya shi yasa muka ɗau aniyar ba da jini don taimakawa mata da 'yan mata da ke cikin bukata. Wani aiki ne mai sauƙi amma kuma mai babbar fa'ida a wanga lokacin kamarin masassarar cizon sabro wuce hakan wannan bayar da jinin wani babban tallafi ne ga tsirar da rayuwar mata masu juna biyu dr sanusi adamu babban jami'in asibitin gaya mace mai ciki da ke da rashin jini idan ta mutu kamar iyali ne gaba ɗaya suka mutu domin karfafawa wa'annan matasan gwiwa shugaban asibitin ya baiwa matasan da suka bayar da jininsu katin wanda ke ba da jini hakan zai sauƙaƙa musu samun samun wasu magungunan kiwon lafiya. Gora mu je ayyar inda bakin haurayen kasar Senegal daga cibiyar OEM ta Agadas suka bar cibiyarsu a ranar Litinin. goma sha tara ga watan Satumba. Sun yi tir da alkawalin karya na komawar su ƙasarsu da ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi. Sun tafi tare da yanke shawarar cewa ba za su koma cibiyar ba da niyyar tafiya ya maya ƙafa. Ga rahoton Musa Mamman. Cikin rashin jin daɗi sun zarce fiye da ɗari bakin aure na cibiyar yada zango ta wayan ɗin Agades da suka taso a ƙafa ranar Litinin 19 ga watan Satumba daga cibiyar. A cikin wannan bakin haɓaran magidanta da dama sun sa kira ga al'ummar ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma sai da yawo ECOWAS domin ɗaukar mataki bisa wannan al'amari na bakin haɓaran Afirka. Yanzu mun gaji muna son shiga shiga kasar mu ko da za mu mutu ne bisa hanya. Mu magidanta ne, ni kai na na baro 'ya'ya hudu bayan wata shida abu akwai ciwo. da guri na tafiya daga nan zuwa Yamai. Ba mu da matsala da Nijar saboda Nijar da Senegal duka yan uwa ne. kasashe ne da ke cikin ƙungiyar sadiyawo Don haka ina kira ga ƙungiyar sadiyawo su dauki nauyin da ya rata. Bisa sanin wannan matsalar shugaban ƙaramar rabar OEM da da ke kan balaguro ya bayyana cewar wannan ɗagewar tura ƙeyarsu gida ya danganti ne da matsalar da ke akwai ga wasu takardunsu na balaguro da kuma jirgin da zai ɗauke su. A garin Tawa an gudanar da goma sha biyar zuwa sha tara ga watan Satumba sansanin shugabannin matasa don karfafa zaman lafiya a yankunan Tawa, Tilaberi da Difa. Sama da matasa ɗari biyu ne daga waɗannan yankunan uku sun tattauna batutuwa da dama tare da gudanar da ayyuka a birnin tawa a cewar abdulrashid zako shugaban majalisar matasan yankin tawa a bayanin da yi wa adamu idrisa kusan matashi 200 ne da suka zo da cikin jihar mu ta tawa da abokanmu na tilaberi da na difa don kamar kun gani mata da maza da mun ga munantawa saboda dalili guda dalilin nan shine wanda sahi zaman lahiya da tsaro na mu da mu gaba ɗaya za mu tattauna tare da jami'an tsaro za mu tattauna tare da uwayenmu za mu tattauna tare da ma'aikatan gwamnati don mu gani mu mu na matasa ne za mu kawo na mu taimako don Allah ya taimaka mana kawo karshen wannan abin bayan shi za mu taya mu ba da jini gidan likita insha Allah za mu shiga cikin garin tawa duk inda dauda take inda meri ta ce tana buƙatar mu zo mu kwashe shara za mu zo mu kawo namu mai taimako mu dukanmu. Gora lokacin tarihin namu na Lahadi ne yayi za mu yi magana ne game da Mamman Umaru matashi mai ɗimki wanda ya ƙirƙiro cibiyar koyar da matasa a Dakwaro. Wannan cibiyar karfafawa da jin daɗin rayuwa tana ba da guraben aikin yi ga yara mata da maza. Ga rahotonsa da gungu ne ya shirya mana. ɗan shekara arba'in ma'auraci uban yara biyar mamman umaru mai Laƙanin tsoho da aka turo ƙeyarsa gida daga ƙasar Algeria a shekara dubu biyu da shidda inda aka kawo shi Agadas tare da kawunsa a nan ya gamu da wani abokinsa da suka yi yarinta tare wanda ke zamne a garin Cirozirin tare da shi ya koyi aikin ɗinki bayan ya samu horo wajen abokin nasa sai ya komo garinsu na ainihi da kwaro ya mana bayanin rayuwar tasa don da na zo a da kwaro da jimawa in kenzenda ne na yi installe haka nan a ma petite machine kenan abu guda ne aiki ne kawai sai abin ya yi develope muka yi ta a harkoki suka mike bisa sadaukar da kansa da kuma sa kai matashi maɗumki mamman umaru da halin kashin kansa ya buɗa wata cibiyar bada horo ga koyon ɗumki ban taɓa samun wani tallafi ba daga wajen gwamnati ko daga wata ONG. Ni dai ne na kirkiro fasa'a ta na iya aiki kenan ya kamata in taimaka ma matasa saboda su samu su samu eh, su na hannu. Tun girkin wannan cibiyar matasa 'yan mata da samari da dama ya koya ma dinki kuma kyauta ruwan Allah. Mun haɗu da Maryama Alhaji Ahmed tana kan aikinta a cikin shagonta cikin gidansu tana ɗaya daga wa'anda suka koyi aikin dinki a wannan cibiyar ga shaidar da ta mana. A inda na samu horo wajen mamata aka ba mu horo gare shi kuma muka iya an muka dawo a gida muna nan gai da kanmu. Wannan husa'ar ta matashi mamman Umar Tsoho ya waje ba a tallafa masa a yaba masa don ya zan abun koyi ga wasu 'yan ƙasa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. a fannin kokowa gargajiya daga 14 zuwa 17 ga watan Satumbar an gudanar da kwamfula karo na biyu a gundumar Dogon Dutse. Dukan kananan hukumomi shida na gundumar sun halarci kwamfular yayin da kowace karamar hukuma ta aika dan kokowa hudu. Dan kokowa Nuhu Adamu na karamar hukumar Keshe ne ya zama zakaran yan kokowar a karshen wannan kwambala bayan da ya kada Basiru Buwai na karamar hukumar Dogon Dutse. A fannin kwallon kafa mafi yawan tawagogin Afirka za su yi wasa a wannan wata na Satumbar na 2022. abokai matasa anan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma sati mai zuwa mun ƙara haduwa tare da wasu sabbin labarai